Ba wani abun mamaki ba ne don an ɗauke wuta a Najeriya, amma abun mamaki wutar ta zauna a wuni ko sa'o'i a yawancin sassan Najeriya. Wutar dai hatta haɗe daga manyan tashoshin wutar wato kayan jajiyar Neja ba ta wadatar da al'ummar yankin ba, kuma hakan ma ba za a iya cewa ya zama inuwar giginya ba da wasu jihohin a nesa kan samu. Gwamnatin APC mai mulki a yanzu ta haza alhakin rashin ingantar wutar kan PDP da ta yi mulki tsawon shekaru goma sha shida inda ta yi rashin nasarar zaɓe a dubu biyu da goma sha biyar. One of the former heads of state between that time was bragging that more than 15 billion American dollars, not naira, on power. Where is the power? Where is the power? daya daga tsoffin shugabanni a wancan karan har bugun kirji ya yi cewa ya kashe fiye da dala biliyan goma sha biyar kan samar da wutar. To ina wutar, in ji shugaba Buhari da yake nufin gwamnatin tsohon shugaba Obasanjo ta gaza samar da wutar duk da makudan kuɗin da ta kashe. A labarin da jaridar Daily Trust ta wallafa ya nuna cewa tsawon shekaru takwas gwamnatin shugaba Buhari da tsohon shugaba Jonathan sun kashe naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari da sittin da hudu kan samar da wutar, amma har yanzu ba a rabu da duhu ba. a shekara ta dubu biyu bakwai lokacin da Obasanjo saukar daga mulki marigayi shugaba 'yar Yar'adua ya hau. An kawo zargin gwamnatin ta Obasanjo daga binciken majalisar wakilai cewa ta kashe dala biliyan goma sha shida kan samar da wutar. Amma tsohuwar karamar minista marigayiya Balaraba Ibrahim ta ce bisa alkalman da gwamnatin 'yar Yar'adua ta gano kuɗin da aka kashe dala biliyan goma ne. A wannan lokacin na zanta da ministar inda ta ce za a iya samun wutar ci kawai ta hanyar zuba jari na sassa masu zaman kansu don gwamnati ita kaɗai ba za ta iya wadatar da jama'a da wutar ba. employment promotion duk ya kamata a ce suna ciki don a shigo a tattauna a ce ya za mu yi mu samu bunƙasa kan kamar yanzu kullum muna faɗan cewa abubuwan da muke yi ba wai don kawai a giggina wuraren wuta ba mu na gwamnati kamar yadda kowa ya faɗa ko yau gwamnati kaɗai ba za ta iya ba mutane su zo su ma su kafa wuraren ba da wuta ko wuraren kawo gas ko wuraren amfani da ruwa ko da iska a kara wuta in suka zo suka sa nasu kudin su su samu alfanu mu mu samu alfanu to duk abin da muke yi kamar yadda na faɗa kwanan baya ba wai ai mu kakkafa waɗannan wuraren ba a'a mu samu yadda za mu yi creating environment mutane su shigo su su amfana mu mu amfana in ba su samu amfani ba to kaga ba yadda za a yi su ci gaba da mara gwamnati baya a samu wannan ci gaba amma in suka san su za su samu amfani mu za mu samu amfani rajili sai su shigo. Gwamnatin Buhari na cewa ta yi nasarar ƙara megawatts ɗin wutar daga yadda aka bar ta a baya da haka ba a yi asarar kuɗin da ake kashewa ba. Shugaban hukumar raba wutar Usman Gur Muhammad ya shaida wa muryar Amurka nasarar da ya ce an cimma a lamarin wutar. Zuwa 7,124 kowane sati ɗaya biyu mun yi commissioning new transformer. minin transformer da muka yi commissioning a shekara ɗaya da rabi da suka wuce ya fi abin da aka yi shekara goma ta baya. generation kuma improvement a generation matsalar da ake da shi shine distribution ne shine har yanzu ba su da karfin daukan wuta har yanzu shin masu shan wutar sun gamsu da kuɗin da ake kashewa kan samar da ita haruna aliyu ningi mai rubuta da rera baitukan waka ne kan siyasar najeriya ya bayyana ra'ayinsa abin da ake nufi da wutar lantarki wuta ta hasken lantarki wanda zaka kunna ta ga haske ya kawo to a zahiri da abin da ya faru a gwamnatin pdp da abin da yake gudanarwa a gwamnatin apc wasu ɗaya ubansu ɗaya talaka dai bai ga wuta ba shi ma illa fice fice da tsarabe-tsarabe da ake masa inda yake da wutar ma ba ta iya shawuwa ba saboda kullum ƙara mata kuɗi ake kuma ƙara kuɗin da ake ba ta samuwa batun a ce wai akwai wuta a najeriya ma duk wanda ya faɗa haka yana yaudarar kansa jami'an wuta suna zargin cewa wai ma ba a biyan kuɗin wutar ko kuma wasu suna satar wutar ta hanyar da bata dace ba shi yasa har yanzu aka kasa samun nasara wuta dai ba a satar ta in kuma an ce ana satar wuta to kusan bai ma'aikatan su su za su tuhuma amma ba talakan Najeriya ba domin shi talakan Najeriya wutan da ake bayi shine in mai dan dama dama ne mai mita ce mai ridin kati sai ka je ka siyo kati ka sa kafin wuta ta zo idan kuma waje ba shi da mita ne irin na karkara duk watan duniya kafin mata ya kare za gan su zo da kuranga idan baka ba su kuɗi ba za su yanke maka ne to ta ina ake sata musu wuta ma'ana wasu sukan jefa waya kawai kan igiyar wuta kawai su ja wuta su da daddare watakila da sassafe su zo su cire wayar to ina ma wutar take bari a sace ta ne hmm? yau da da wutar ne ma sai a magana sata wutar ma fa babu inda suke da wutar fa shine zaka samu an samu wuta awa hudu ko zuwa takwas a yayi tsanani a rana kai duk ofisoshin gwamnati da suke kasar nan ba inda ba janareto ka ko bila ba za ta yi wata ɗaya cir ba ɗauke wuta ba na yi kwana arba'in da bakwai a saudiya kan jidda madina da makka a kwana arba'in da bakwai ina ban taɓa ganin ɗauke wuta na sakon bakwai ba yanzu dai za a jira a ga batun samun wutar ta ruwa daga tsaunin mambila da aka fara batunsa tun gwamnatin janar yakubu gawan da zuwa yanzu a gwamnatin apc aka ba da labarin ganin 'yan kwangilar mutan sun zaga don duba bigiran aikin a gimbu da ke karamar hukumar sardauna a jihar taraba nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Ga mu ba watan nefa, kana ba ruwan famfo, babu titinan mota masu kyau na shin daji. Kuma ga shi barayi sun haƙasa ga katutu. Kana gana ana can hanci ana ta can zalin. Ga talaka bai